sa'atihim da cikin inda suka wato ra'ayinsu ya fi fitbuwa zuwa gare shi wala yattabi'una alkitaba wasu sunnata ba ta bin qur'ani da sunna su kawai son ransu suke bi ba wai a abin da qur'ani ya ce ba ba kuma abin da sunna ta ce ba inna ma yattabi'una ma tahawa'u anfusuhum suna bin kawai abin da ransu yake so wa idza kalafa al-kitabu a hawa ahwa'ahum idan a ahwa'ahum son ransu ya saba da alkitabu wa sunna ya saba da alkur'ani ya saba da sunna wa tarakul kitaba wa sunnata sai kaga sun bar aya sun bar sunna in dai har aka zo musu da ayar da ta saba da son ransu to ba za su bar son ransu ba su bi qur'ani ba za su bar son ransu ba su bi hadisi sai su watsar da qur'anin da hadisin sai su bi son ransu waɗannan su ne ahalul ahawai iza kalafal kitabu was sunna tara kul kitaba wa sunna wattaba'u ahwa'ahum idan qur'ani ya saba wa ra'ayinsu sunna ta saba wa ra'ayinsu to ba za su bi qur'ani ba ba za su bi sunna ba sai su tsaya akan ra'ayinsu kawai su yi ta ayi ayi su ce to meye laifi a ciki meye laifi a ciki la ilaha illallah ko astaghfirullah meye laifi a ciki hmm. da haka suke yaudarar bayin Allah an mai da ‘ya'yanmu makaɗa marawa in an taɓa haya ce to mene ne laifi a ciki la ilaha illallah da aka faɗi mu wannan sautin ku kuke jin su mu ba ma jin kiɗan ka ji ƙaryar banza fa wai mu muke jin kiɗan wai su ba ka jin kiɗan to me yasa aka yi shi in ba a ji me yasa aka kaɗa eh? ba a ji yoko aljani zai gaya maka wannan ka yadda in har za ka ji sautinsa aljanin ai za kidan ma ya kamata a ji amma wai wai wai ai su suke jin kidan mu ba kidan muke ji ba zikirin kawai muke ji wani ba abun a ajihunsa cacakai cacakai cacakai cacakai dotti da shi wani abokin zai ce haba wani yanzu kai kana wannan kiɗi taka kyau ya ce onon oh, na na taka kyau ninon zikiri un min na kasa E, eh, wai ku kuke jin taka kyauta ta taurin da yake shi ya dame ku mu zikirin kawai muke ji to yanzu wannan ba son zuciya ba ne eh waka a maida ta sunna bayan Allah ya ce wa ma allamnahu shi’ira ba mu karantar da annabin mu waka ba to ya za zama kuma sunnar ba eh wa ma yanbaghi lahu waka ba ta dace da shi ba sannan yanzu ka dawo ka naɗa mata suna sunna eh ashu'ara'u yatba'uhumul ghawuna mawaka batattu wawaye su suke bin su sannan ka dawo ka ce sunna to duk son zuciya ne da kuma dacewa da abin da ranka yake so kawai irin kabi ta ko an kawo irin wannan ayoyin ba zai yadda ba ko an kawo hadisi buistu li am har al mazamir wal wal ta kawo masa irin wannan hadisin da annabi yace an aiko ni don in shafi bushe bushe da kaɗe-kaɗe. to ba zai bi wannan hadisin ba sai ya bi sarransa kawai to shine anan malam yace هم الذين يتبعون أهواءهم ونزاعاتهم ولا يتبعون الكتاب والسنة إلا إياك لا بين القرآن بل لي سنة إنما يتبعون ما تهواه أنفسهم سكن بك وأبن ديداك لصنعه وإذا لكالف الكتاب إذا هو أن الناس الناس يا سابع القرآن والسنة يا سابع السنة حكما وإذا كالف وإذا كالف الكتاب والسنة شين فاعل كو idan alkitabu wa sunna ya saba da ahwa'ahu son ransu shine maqulun bihi kenan mun gane yawwa idan ƙura'ani da hadisi suka saba wa son ransu wata tarakul kitaba wa sunna sai su bar ƙura'ani su zafi suna sai su bi me sai su bi son ransu wa wafaqa ahwa'ahum menene wa ma wa wafaqa hawa'ahum idan kuma aka zo da wata aya ta yi daidai da son ko hadisi ya yi daidai da son ransu aka mu su yi ba an imanin da ba wai don imani da shi ba don ya yi daidai da son ransu walakin shi annahu wafaqa hawa'ahum kawai sun yarda da shi ne don ya yi daidai da ra'ayinsu fa hadhihi tariqatul yahud to in ku har mutum ya bi irin wannan to ya bi ɗarikar yahudawa inna yahuda inna ma yuqiuna rusula su yahudawa sukan bi manzanni ne fi ma a ahwa cikin abin da ya dace da sauransu sai su bi annabi akan haka wa ma khalafa ahwahum Kala rusula idan kuma manzanni suka zo musu da abin da ya saba da rassan ransu sai su saba wa manzanni fihi cikin wannan abu to kaga yanzu idan kai irin wannan aqidar ka bi aqidar yahudawa wa imma an yaqtuluhu kai yahudawa su har kashewa suke yi wa imma an yukazzibuhu ko kuma su ce ƙarya suke yi su ƙaryata manzo domin da yawa sun kashe annabawa wasu kuma sun ƙaryata su wasu kuma sun fafare su sun bar garin, kama qala Allah ta'ala كلما جاءهم رسول ta hawa an fusuhun? Tun lokacin da wani manzo ya zo musu da abin da ransu baya so farikan tabbabu wasu su ce ƙarya kuke wa farikan ya wasu kuma su kashe su ma maƙala fil munafiki na min hazihi umma kuma ya yi magana akan munafukan wannan al'umma ma shi alƙur'ani Allah ya ce wa iza du'u ila Allah wa rasulihi idan munafukai aka ce musu ku dawo ku bi Allah da manzo shine alqur'ani da hadisi ko idan aka kira su ila Allah wa rasuli su dawo su bar son zuciya su zo su bi Allah shine alqur'ani wa rasuli su bi manzon Allah shine su bi hadisan manzon Allah liya kuma bainahum dan wa'annan guda biyu sune za su yi hukunci a tsakanin su Allah da manzo akwai wanda zai mana hukunci hukunci ya tabbata hukunci yanzu in ba daga Allah da manzo ba to idan aka ce mutane su dawo da hukuncin su zuwa gun Allah da manzonsa ma'ana gun Qur'ani da sunna idza fariqun minhum mu'riduna sai kaga wasu daga cikin su sun kauda kansu kawai sun yi kunnen uwar shegu wa in yakun lahum haqqun idan kuma aya ta sauka za wanda take hukunci akan irin abin da ya shafe su sun san tana nan gun annabi idan irin wannan shari'ar ta same su sai su gari tsayo su ce mu tafi wajen annabi ya mana shari'a eh, shari'a da ƙur'ani za a mana mu sun san za a yi faɗa gaskiya don su karɓi haƙƙinsu shi ne anan yace ya ce wa in ya kun lahum idan suka san suna da gaskiya ya atu ilaihi mudinina a wannan shari'ar zaka ga sun zo suna kawai eh jina ka ya rasulullah kai ta kuma na bi kitabillah mm, sun san suna da gaskiya kenan amma idan ya san baya da gaskiya idza fariqun minhum mu'riduna ya mu da littafin mu ya ishe mu San <laughs> zuciya Eh na yahudu duk mutumin da kaga yana kaucewa kitabu wa sunna a yanzu ya bi ɗariƙar yahudu hadhihi ɗariƙatu ahlil ahwa'i wannan ita ce hanyar mabiya son zuciya qadiman wa hadisan na da da na yanzu fal miqyasu lil haqqi indahum huwa ma wafaqa hawahu abinda suke gwada gaskiya su a wajensu kawai abu ya zo daidai da sauransu in dai aya ta yi daidai da ransu ne eh, haka Allah ya ce in kuma hadisi ya zo daidai da ransu haka manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam kawai son ransu dai ya dace da abu to sai ya zama shari'a wa ma kalafa ahwa'ahum fa huwa batil ko abin da ya saba da son ransu zuwa gunsu barna ne me yasa suka tsani ahlus sunnati wal jama'a sun tsani ahlus sunna saboda ne alifin na ba zai yi abin da suke ba ku su a gunsu ba wani wanda ya bata duniya a gunsu kaman alifin haka suke gani wa ma khalafa ahwa'ahum fa huwa batilun indahu duk abin da ya saba da son ransu ba a zo an bi son ransu ba to ba wai akan ƙarya kuke akan barna kuke akan sako kuke ba fa kan daidai wai su ne masu daidai bayan kuma sun kauce wa kitabullah sun kauce wa sunnat rasulillah na'am walau nazala bihi jibrilu ko da wannan abun jibrilu ne yazo da shi ka san ku abin da jibrilu yazo da shi ya kamata ce da shi babilu to ko wanda jibrilu yazo da shi ne da sauran su ba kana tashi zai zace sai su gaya wa jahilan da suke biyo su ya ce ƙarya suke yi jiyaye muna jin su suna kare da yin nan nasu eh sun ɗauka mu jahilai ne mu mun san abin da muke mu su gama kare da su su tafi ba ruwan mu da su ka ji ba wai kare da yi ko da jibrilu da ya sauko da abun kuwa ala muhammadi fa innahu indahu babilu su abu su yi hazihi dariqatu ita ce dariqatu wa hadha ma alayhi firqud dalal wannan shine abinda kungiyoyin aka suke kansa min hadhihi al-umma a cikin wannan al'umma kowace kungiyar da ta saba wa kitabu wa sunna haka tsarin ta kowace ce in dai tafiyar ta ya saba wa kitabu wa sunna haka zaka gani in abu yayi daidai da son ranta maza maza ayar za ta jawo in kuma akwai abin da take yi wanda akwai wata ayar da ta hana abun ba ta ma kiran ayar kuma in wani ya ja ayar ke su ce karya ne ya su ce karya yake yi wai don me zai ta ra'ayinsu da suka ɗaure wa ƙungiyarsu gindi da shi eh yau yaushe ba ya karatu yaushe ba ya yi karatu mutumin da ma bai iya aje wata ba <laughs> eh to haka kowace kungiya daga cikin kungiyoyin da suke bin son zuciya matukar kungiya ba tana goyon bayan kitabu wa sunna ba wallahi kowace ce haka ka same ta kowace ce ko daga ina take ko daga tsakiyar wani irin larabawa ta bullo haka za ka same ta matukar ba ta tare da kitabu wa sunna wallahi wallahi haka za ta ga kawai ta kangare wa aya karara a kangare wa sunna karara saboda ya saba da tsarin tafiyarta kuma in ka kuskura ka kawo wannan ayar ka yi wa'azi ka musu nasiha istin kariya kake sai waye ina kai ilimi wace makaranta ka je na'am fa innahum na'am to shi kenan fa innahum sai ka same su su la ya qabaluna ma jaa anir rasuli a kawo musu tsari wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kaga sun yi karba wai su tsarin tafiyar kungiyar su ba haka yake ba balla ya qabaluna ma jaa min alqur'ani kai ba ma abin da ya zo daga manzon Allah ba abin da ya zo daga qur'ani ma ba ka karba wala ya qabaluna ma jaa fi sunnati hadisin da duk za ka kawo komi sa daga cikin sunna ba za su karɓe shi ba min ma ne ni halahu matukar ya saba da tsarin tafiyar addinin su wa ahwa'uhum da sarran su wa imma an yu'awwiluhu ko kuma su yi masa tawili su samu yanda za su yi tawili su gyara ayar sai ta daidai da sauransu wai kamar ayi kotar gatari da kwararren sassaka ke mai da ta kafar kanya. Yi aka suke wa aya. Ko kasar da kotar fartanya tun da ka kure a sassaka kawai sai ka gyara ta ita zama ta fartanya. Eh ta gatari kai, sai ta zama ta gatari. Ko aka suke wa aya ayoyi sassaka. <laughs> Allah ya kare mu. na'am shi ne sai su yi masa tawili wa yuharrifuhu su juya shi wa in ma an yukazzibu ko ma su ce kai karya ne yi hadhihi dariqatu wallahi shi ne hanyar su yaqulu muallifu wa hadhar ha'ula'i shi yasa imamul barbahar ya yace ka ne irin wa'annan an tajlisa ma'ahu kare na zuwa majalisinsu. li'annahum yu'athiruna fika wallahi in kana zuwa za su yi tasiri maganganun su zai yi tasiri cikin al'amarinka wa rubbama taqtani'u bi dariqatihim in kai wasa ma wata ran a same ka ka ka ta ma hum ga ka cikin kuma su da kuma ahlus sunna fabta id anhum wallahi kai nesa da su la Jalis, ahlal bidai duk wani dan bidiya ka daina zama a majalisinsa sawa'un kanat bid'an fil i'tiqadi bid'ar kuduri ce kal jahmiyati wal mu'tazilati wa ghayrihim min ahli bidai wato a gefen aqida ne bid'ar zan akwai bid'a a aqida kaman jahmiya mu'tazila da dai waɗanda suka yi kama da su su a aqida ne bid'a su take wa gairihim da wasu wanda suka yi kama da su min ahalil bid'i daga cikin mazowa bid'a aw bid'an fil ibadati ko kuma bid'a su ibada ne kallazina ya'buduna Allah ala jahlin wa dhalalin kamar masu bautawa Allah a jahilci cikin bata kawai sai a zo a baka wuri ka zauna ka daina magana da kowa ka daina kula ko kayi tayi kayi tayi a jahilce ba inda Allah ya sa ka, ba inda hadisi ya ka, kayi tayi kayi tayi kowa ya ganka ya ga mai kokarin ibada jahili in ya gani sai ka ruɗe shi ya ce garin nan ba mai kokari kamar wani kuma bidiya yake yo ko ni yawan ibada in Allah bai ce a yi ta ba ina za a je a kamo ladan manzon Allah bai koyar ba ina za ka je ka samu ladan da yamin ladan ka gun Allah ka yi abin da kuma ka yi abin da manzon sai ka. in ka kuskura ka bauta masa da abin da bai koyar ba annabinsa bai koyar ba wallahi karka yi tsammani za ka je ka samu komi a can sai dai ka je gun wanda ya dora ka kan wannan hanyar in yana da aljanna a can ya yanka ma fili yauwa zai eh? da ita ko to wannan ita ce wanda suke rabawa wannan aljannar bogi ita ce ake rabawa mutane a fata Allah ba ce. yanzu kai wannan aljannan za ta zama aljanna eh kamar motar matsazi ne ba da yin woguwa eh motar tara, ne ka gan tsaye ko ya haka ya haka kawai ya gina gida bege ya ka gashi ɗaya sai ku zo a yi ciniki sai ka biya da shaidu da komi an sa hannu an baka takardu an tafi ka ga bola sai ka ga gurin kawai ashe bola ya sai dama kuma bolar ma filin wani ne <laughs> filin ka ne akwai matsafa da suke yin haka na sai a zo a tsaye dama mota malam da lokacin martini haka aka rika yi zan faɗi a jihar ba za faɗi jihar eh? kawai ga gama a tsaye ku yi ciniki a sama komi a je a yi chess a wana a wana a wala kuna zaune ne kawai zai a zo he an biya an yi komi sun shiga motar su sun tafi kawai ka gan sai ka gan ka sa motar kara kawai har ɗaya aka yi irin buktar jejin kula ka rika neman marfijin ka yi ita ce ina suke ina za ka zan to haka za a yi maka irin aljannar kenan aljannar wobuwa ke wai nan an ba ku aljanna kaji don Allah sai ka ce masa yo ko masa nan wajen duka na yi ba ku yanzu hmm? Don haka kawai kai nesa da irin waɗannan, in kai wasa ko za su yi tasiri a cikin lokutan al'amari ta yiwu ma wata rana ka ganka kai ma cikin su tsumu tsumu ko irin waɗannan bidiyoyi na aƙida irin na su jami'a ko kuma aƙida irin ta ibada kallazina ya abuduna laha ala jahalin wa balalin waɗanda za su zo su yi bautar Allah su yi kai su ce. kuma a ɓata suke ba inda Allah ya sa su ga wanda Allah ya ce su yi sun bari sun kama wani wanda wani ne ya tsara shi ga wanda manzon Allah ya tsara sun bari sun kama wani wani abu wanda wani ne ya tsara musu kaga wannan ayu balalin ne mataci to wa yatazakhaduna har ka gansu ma suna tani tsanta duniya wani ka ganshi har baya so ya sa riga mai kyau Zai ka gan shi yana yayyakunewa a dole shi ya walin takar da kansa shi wali kuma da bidiya ka su suna zuhantar da kansu suna mai da kansu masu zuhudu wa ya ta'abbaduna suna ta ibada walakin nahum ala ghairi dalilin sai dai ibadar in kake mata wai kam wannan abu da kake yi kam ina aya babu ba dalili ina hadisi babu ba dalili yanzu kamar ka samu mutane sun sa farin kyalle sun kewaye don hmm. Allah ka isa ka samu wa wannan abun dalili eh eh to dakin kaba akwai kyalle shi kenan din ma kaba ne eh duk duniya akwai inda dakin kaba yake in ba shi ba eh to shi ba shari'a ce ta yi shi ba ta ce haka za a yi naka ba ko kwa lokacin annabi bayan kabar ba wani wuri ba wani masallaci bayan na kaba ba yi na madina ba ana yi eh na gobe fa eh duka masallatan da manzo Allah ya yi ta salla a cikinsu duka akwai ne ba kyallen ba a kaba ba shi din kuma shi wannan kyallen na kaba shimfiɗa shi aka yi? a shimfiɗawa aka yi ba ka'abar aka lullube ba yanzu ko masallacin nan muka lullube da kyalle muka ce mun yi sunna gaskiya ne akwai masallaci da aka taɓa lullube yawon ba abar ba eh ina aya babu ina hadisi babu Ba mu kai ma ka san ya kai ba ba kakannin ku bane wani shehi ne ya tsara shi dariƙar kuɗi haka eh maimakon ka bi dariƙar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ka waƙar he ka zo ka tabi tawali shi ga yanda hanyar ibada ta kake kuma in kana yi ta fi saurin kai ka ga Allah da wuri fiye da hanyar annabi shi yasa aka bar na manzon Allah aka zo aka yi ruwu aka bi ta wannan shi? yoko abu a misali kawai ba aya ba hadisi a ce maka annabi dai ga yanda yi. amma kuma shehuwa ne da ya zo ya ce mu yi haka yanzu mu yi shawara nawa za mu bi na annabi za mu bi ko na shehuwa ne za mu bi don Allah me ya kamata mu ce to sai aka kidin na annabi sai aka bi na shehuwa ne na shehuwa ne kuma Allah bai ce a yi ba annabin bai yi ba bai ce a yi ba yanzu wannan shi ne za a je a samu aljanna bayan ma an rena annabi amma sai a fake a ce wai su ne masoya annabi bayan kuma an kashe sunna ka an bunne ta ana taraya bidiyar wani ku da kuka zo kuka ce wannan bidiyar bid'a ce a dawo a bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bi sunnar annabi a bi tariƙar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce makiya annabi ne ku yi nesa da su to yanzu duk mutumin da yake musulmi aka ce masa makiyin annabi ne kai ya ba zai nesa da kai ba ashe shi ne makiyin annabi kuma kai baka sani ba ka je ka raba kusa da shi Eh? wani ne suka je yan fashe suka tare su sai aka yi sa'a sai ya kubuce da goronsa yana gudu yana gudu a shi akwai wani barawa ya ce kayona kayona suna nan gabanka taho nan zona zona zona suna nan a gabanka nan gabanka duk su ne a ce abokanka ne a gaban shi kuma wannan barawa ya ce taho nan taho nan zo mu goya nan sai ya zo ya yi buku kusa da shi kawai ya cinna maroka sai ɗauke jaka to haka ne wai ka bar su ka bar su ya annabi ne zo nan kawai ya ɗora ka kan jahannama eh eh eh kana tare da abokananka na tsira kawai ya ce maka ka rabu da su wayan nan ka zo nan ka zo nan Na'am. na'am wala gairi hudan babu wata shiriya da za a ce ga ta in an bi ta shiriya ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ban ga wajen ba na'am na uku ko shi kenan ala sufiyya wannan duk haka sufanci yake ɗariƙo na sufaye hakan yawancin ɗariƙo kowace haka za ka tarda tana raya wurudinta, tana kushe na kowa har na annabin ƙwarai kuwa domin ko salatinta ya fi salatin annabi a gunta a gunsu salatinsu da suka kera ya fi salatin da manzon Allah ya tsara haka za ka ga yadda suke girmama shi bayan an yi sai a ce salatin annabi goma goma ko ahe an gama an yi komi sai a ce to a rufe da salatin wani domin shi kundum ne <laughs> eh shi kundum ne wa man wafaqahum sufaye da waɗanda duk suka dace da su mimman hum mubtadi'a daga cikin waɗanda duk suke yan bidiya fil ibadati a ibadarsu masu yi bayan da Allah ya ba bayan da manzon Allah ya ba aw kanat bid'atuhum fi ma huwa tuna zalika ko kuma su bid'a su yar kadan kadan ce akwai yan bid'a kasa kasa akwai bid'a tsakiya tsakiya akwai bid'a ta goli wal bid'u taftalifu bidiyoyi daban-daban suke wa kulluha sharru amma dukkan su sharri ne ba wata bid'a ne alheri la fi ha ba sassauci da aka yi maka aka ce ka bid'a wala yuqalu hadhihi ya tsira karka ce wannan karamar bid'a ce bari in kana li'annaha kashararati tana daidai da tarzatsin wuta ka san ko tarzatsin wuta bai yi daidai da garwashin wuta ba ko tarzatsin wuta girman sa daidai da garwashin wuta to tarzatsin kana tsammanin an gyara shi ne zai zama eh shararatin minan nari karkace a wannan ai tarzatsin wuta ne iza ita wallahi aka gare tarzatsi cikin auduga a haraka sai ya zama wuta sai ya kone ko ha yo gidi a cikin jahilai ba auduga bane sai ka yada yanzu in kaje yanzu a gari da yake ana karatu yanzu an bar gari an koma daji yanzu haka take ta bin mutanen mu na karkara sai ka ga mutum ya rata duki a jikinsa wannan ya rata sai ka gan su bakar bakar bakar su a yanzu sun wai su sun samu hanyar shiga aljanna ba su sani ba su sani ba yanzu don Allah a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam babu wa'inda suka iya zare ana zanawa in suka zo suka zana har sun fi na yanzu ma iya kudda hoto drawing sun taba yin drawing din annabi sun rataya sahabbai kun taba jin tarihi ko an taba yin drawing din umar ana ratayawa akwai wali da ya su a duniya ko abubakar to ka duba yadda ake faida wa mutanen mu gumaka suna ratayawa wai foton wani ne duk inda kake wannan hoton yana tare da kai kai kana tare da kariya kana tare da albarka takardar wanda in ka sata wuta konewa za ta yi takarda ce ba don dai an rena maka hankali kawai hmm? takarda takarda ce ba <laughs> wani yake gaya mana wai wani in ya ganshi ya gan a jikin mota ce shi wannan kan duk shekara sai ya tsaya baya ci ya haƙura mana ya ɗauka ɗan siyasa ne ya ga ana ta manna fassan shi kullum ya ce to kullum bai ci ba ke ci ba ya haƙura mana aka ci kai ba ɗan siyasa ba ne Bishi kaga wannan ayan wulaƙanta malanta. Ɗauki malami ku sashi a jikin mota ya shiga tabo a yi ruda shi a nan a rataya wa ɗan karuwa a yi hazane a yi wannan ba a wulaƙanta malami ba. wannan wulaƙanci ne ko ina a je a yi ƙazumi wai foton shehuwa ne eh har jikin angur angur ma ka ci don Allah wulaƙanci wannan sun wulaƙanta shi ma su wasu sani shehin malami malamin addini kuma ya shi kawai gunki ko ina ku riga liƙa shi wannan inda zai dawo wallahi sai ya yaki a'a bar ma wanda bai mutu ba shi ai shi wannan ai ya yarda a yi masa shirka ko don shi wannan sai da ya mutu ake yi ko wallahi da ya dawo ba zai yarda yawanci shehunan nan wasu inda sun dawo irin kwaramiyar da ake yi yanzu a lokacin su ba su yi rinja ba kuma da ba za su yarda da irin wannan don duniyar musulunci za ta rusa darajarsu, a ce suna kallo ana yi musu wannan abun a matsayin shirka su suna da ilimi yayi Hmm? amma mu na yanzu ka rabu da mu mu ɗan ahalul ahwa'i ne kawai mutum ya sani ma sai ya yi mirisisi ya faɗi ya maka sujuda kawai ya kaɓa wata rai wai kai kayar da matsayin ya kai a ma sujuda eh wannan kaga ina za a je Na. to wannan tarzatsin. in ya samu irin wannan filin audugar ko wajen wani abu mai taushi shi kenan a harakat ma haula ha sai ta duk abin da ta farda kusa da ita to haka bidi'a take wallahi in malami ɗaya ya jira cikin jahilai kafin wani lokaci tiya ya mamaye su domin abu ne mai daɗi to gashi nan ba wahala maza ma ya ce duk ba ku da zunubi aljanna kan fa mutuwar ku ke da wuya in kun rike gobe don gajeruwar hanya ce wancan doguwar hanya ce gajeruwar hanya ga ta sai a baka sannan a ce gaba ɗaya ma kai an baka ma aljannar ma yanzu mutuwar ka kawai ke da wuya wai wani aka ce Allah ka sa mu ga annabi ya ce kai har ka ka kake yi ma mu ai muna tare da shi kullum kuma kullum muna tare da shi wai su suna tare da shi kai kai har shakka kake har addu'a kake addamin hayar har gaje ya kayi addu'a wai Allah ya samu ganshi sai ku je ku yi ta fama da shakkunku mu mun riga mun samu yaƙini haji ba wa idza turikat aharakat ma wai za idza budirat wa udufi'at amma in aka yi sauri aka tushe wutar wannan tarzabin saliman nasu mutane za su kubuta to amma zuwa ahli sunna ban san menene matsalar mu ba sai a je a jefa garwashin ma kai a jefa toyi a guri amma mu ba za mu yi gaggawar zuwa mu kashe gobara ba sai a cunna gobara a wuri maimakon mu haɗa kai mu je mu kashe wannan gobara sai mu kare heta cinye buku ban san menene matsalar Duniya duniyan nan tana kan fa ba wani karatu ba komi ba suke bi kawai suna ta tura mutane amma ku ba za ku je ku yi wa'azi ku nuna wa mutane ƙur'ani ba ku nuna wa mutane sunnar manzon Allah sai ku yi zaman ku kawai a je a kashe 'ya'yan mutane a ƙauye don ba su yi karatu ba a yi ta rataya musu hotuna a yi ta sa musu kiɗa a waya su yi ta jin waƙa ƙur'ani an hana su su koyi ƙur'ani su kuma shehunan ƴaƴansu kuma ma'addata ne har alfahari suke yi to mu ba za a bar mu ba mu ma mu rabu da waƙe-waƙen nan mana mu karanta ƙur'ani mu iya mu ma mu yi ilimi mu zama malamai mana amma sai a bar mu da rawa da rawan ne za mu je aljanna ko ba ka da ilimi ka yi zaga ce rawa za ta kai ka aljanna ba ƙura'ani rawa ta kai ka aljanna ba ka yi yadda annabi ya yi ba ba ka yi yadda sahabban annabi suka yi ba za ka je aljanna ga ƙura'ani ba mu iya ba an yale ni an ce kawai mu yi ta rawa muna ki ga mutum ya suke ya suke ya suke wai har ya fadi a ce shi kenan shi kan ya yi sa'a ya yi sa'a kuma su malaman su wa'azi kawai za su yi su koma gida su yi kwanciyar su ‘ya'yansu ma su je gida su yi kwanciyar su su yi ta karatun ƙur'ani su kware su yi ilimi su zama malamai kullum mu kawai ‘yan inna rududu mu su yan taro ne kawai an hana mu karatun ƙur'ani wannan an ci amanar mu ne ai kari shi kenan malantar ta zama gado kamar sarautar gargajiya ta gidanka kawai su ne za a yi ta samun makaranta mu kuma a bar mu da rawa to ba mu yadda ba karatu za mu yi kuma za mu karantar da yayan mu kan qur'ani su haddace su mu karantar da su littattafai su yi ilimi mu kuma hana su rawa da kiɗa da waƙa ba za su yi ba don annabi bai yi ba sabai ba su yi ba abinda muka samu a ƙur'ani da shi za mu bauta wa Allah abinda muka samu a sunna da shi za mu bauta wa Allah Allah ya samu dace ya ce idan aka kashe wannan wutar da wuri saliman nasu mutane sai kaga sun kukuta min sharriha daga sharrin wutar ko kuma min sharriha daga sharrin wutar albida'u haka za albida'u haka dai karamar ta za a fara ta da haka take girma ya sanin mu in ana maulidi malamin lardi gaba ɗaya yankin maulidi ɗaya ake yi kuma dare ɗaya daren maulidin dare ɗaya ne daga nan kuma sai baɗi kuma ba ganga ba waƙa ba rawa ba komi malamin za a zauna ya ɗauko tarihin annabi tun kafin a aife shi har a yi cikinsa har a aife shi har ya mahaifinsa lokacin yana da ciki a ya rasu har ma mahaifiyarsa ta aife shi ta ma ta rasu kakan ya rasu babban sai ɗauke shi yana ta fama har ya samu annabci har a shiga gaba da shi a makka har a kore shi ya yi hijira ya koma madina har ya yi gwagwarmayar badar da uhudu da sauran yakukuwa har ya zo ya yi rashin lafiyar ƙarshe ta mutuwa har ya rasu kafin nan gari ya waye ana kuka kowa ya nusu da haka aka so yanzu haka ake yi eh yanzu in aka je maulidin annabi ne sai a kuge da shehi sai a bar annabi sai a kama muku tarihin wani shehi kuma maulidin annabi ne Kina aka dan tabo annabin kaɗan sai kawai a shehuwa ne shi ya sa ya samu daraja saboda maulidi shi fa annabi kam an watsar da shi dama an fake da shi ne don a girmama wancan kawai yau ta gaya maka falalar shehu ta gaya maka falalar shehu falalar shehu falalar wai ne ya tara mu annabi ko shehu to ya aka koma kuma an bar annabi ana ta maganar shehu to ai asalin abin da ke damun duniya wallahi malaman farko haka suke maulidi in aka yi kuma sai baɗi ba yanzu wai kowa zai ya yi maulidin wane, maulidin wane, maulidin wani dana wani dana wane. ai an samu ci gaba kana maulidi dubu za a kai to duk kuma raye-raye ne da wake-wake ba irin wancan din na farko ake yi ba malami ya zauna shi yana kuka ko kuna kuka a tuna muku annabi da rayuwarsa da komi a tuna muku sahabbai da irin rayuwar da suka yi da matayensu rayuwar musuluncin kakaf haka za a kwana ana yi kagar da ya fara da haka din kana ganin shi haka haka yanzu gashi nan an buge ko ina da irin yadda suke nasu daban-daban in ka je ilorin sai ka ga irin nasu in ka je tsina ka ga irin nasu daban kana zuwa gashuwa wa katar da nasu daban kana shi zuwa yobe ya katar da nasu daban in ka shigo adamawa salon nasu daban in ka shiga shakundu kanon dago sai ka tar da su kuma kala kala eh ka gana na kadiriya ka gana. na Ina ahli sunna sun more wallahi. Ai ta shiriri ta suna nan akan Qur'ani da hadisi. sun hutar da kansu wallahi me Allah ya ce mu yi sai mu yi me annabin mu kafin ya bar duniya ya sa mu yi sai mu yi abun da ya hana mu kuma mu bari ma atakumur rasulu fa khuzuhu duk abun da annabi ya zo muku da shi ku rike wa ma hakum anhu fantahu wanda ya hana ku kuma ku bari shi nan fa wannan shine tabaron hangen nesa ne wannan shi ne tabarau na hangen nesa har ka tsara kar ka dada in ka wuce nan kuma ka shiga su shige in ka gangaro kuma a jiyar kake sai ya ce ni fa'alal musulmi na an yi hazaru minal mubtari ati lalle ne musulmai su yi nesa nesa da yan bidiya wala yusinu bihi muzdan kar ma ka gyara zaton ka gare su ka wai zaton ko abun ƙwarai suke yi aw yabtaru bima yadharu minhum min ba'd al-mubahiri ko kuma ka rudu da irin abun da suke bayyanawa a baki suna yi wanda ya kama da ibada wai ka da shi waya ƙulu na ha'ula ya halin ibadati Ka ji kai wa'annan akwai ibada haula ya halu tauba waɗannan akwai tuba istighfari eh haula yurakkikuna alquluba waɗannan ai akwai tausasa zufata haula ahli zikiri kai wani akwai zikiri sunan ta zakiru haula tawibuna qusat waɗannan suna ta masu sabon Allah tuba kama yuqalu fi jama'ati tablighi kamar yadda ake faɗa a jama'atu tabligh ma damu ya kamata eh, ma damu mubtadi'a duk irin wannan abubuwan da ake faɗa matukar bid'a ne kar ya ruke ka mubtadi'atun sufiyya ala taqarrubi mubtadi'a as-sufiyya masu biya sufaye falatar karrumi karkaru dun da yawan ba da su eh, ka haɗu da mutum ma kamar sallama ya ƙi karɓa ya maka tafi saboda tsabar ƙoƙari yana tasbi. wa izara aitar rajula ya jilisu ma'a ahalil ahawa'i fahazarhu izara aitar rajula ya jilisu al mubtadi'a in kaga mutum yana zama da yan a fahazarhu to kai nesa da shi shi ma wannan karshen da fa ya sansani ƙanshin bidi'a ko wari ko li'anna julusahu domin zaman nasa ma'ahun tare da su dalilun ala annahu yuhibbu ya nuna son su yake shi yasa yake zuwa majalisin su wai alukum yana haduwa da su wa rubbama afaru fi wallahi za su tasiri a kansa wal maru mutum min jalisihi ko dangane da abokin zamansa ake gane shi allazi su ahlal kairi wanda yake zama da mutanen kirti masu karanta Kur'ani su fassara su karanta hadisan masu Allah su fassara su da hada da ala annahu da alkhaira wannan shi zai nuna maka yana son alkairi. yanzu idan ka zo kana faɗa wa mutane irin wannan gaskiyar ta asali sai ka ga wasu sun yi nesa nesa da ba yi wanda wani dan izala ne a kai wai gonga kan ne a yi a wallahi yauwa na wai waɗanni zana a yi na gonga ɗan to a ni gonga wuya ta mai damu an ji waɗi mai da waɗanni zana ne kai tari waɗanni zana ce turbe mai kai kai kai kai kai to min ma wala ko an ne ma eh shi yasa ake rabewa da izana ana ɓata gaskiya mutum in yana so ya ɓata ka don wa'ensu mutanen ƙauye su guje ka sai ya ce ɗan da ne in izala ne mutumin karkara kuma ana cewa dan izala to bar gani yake yanda katan mai ma za a ce ne hmm? ina dodo ai an gane wobuwa ce eh wani abun ban tsoro wanda ya kai matuka to haka aka ɗauka kuma su suna makami ne da wannan kalmar ta izala don su hana mutane gane hanyar annabi ɗariƙar annabi muhammad ne ba sa so a bi sai suke fakewa da izala suna kore mutane daga bin sunna daga ka zo ce kai kai kai masallacinsu a kan wuta a kan jahannama aka yi in kai sallah kamar kaje kan doron jahannama ne ka yi sallah eh, wani fa yazo ya alwala da randar ba a tsule go wani kai waya an dido mutu ai juli zai zana ko bi su ba to da na siya wata Ko da na siya wata wata da juli ne ko dole ko juli ai ai ai ku iyam jam, den inen to da ma e ma diyam tam um jam. wai diyam tam ma um jam o ide wai ai an ce musu jini ne da jini suke alwala jini ne masallacin kuma kan jahannama aka gina shi jahannaman nan da yawa take kaji ko ina kan jahannama ne sai su je su ce ka'aba ma kan jahannama take don su makka sunna ake ainihin kowaɗin ya haka julir ne ma da ata ko ba ta addu'a kai ahli sunna zaka ce baya addu'a kai da ake yaudara ka a ce maka salati annabi goma baka yi ko biyu ba a ce maka istighfari sha biyu baka yi ko ɗaya ba a ce maka ya salamu cikin tarbi ko uku baka yi ba an gama ana yaudara ka kana ana ta da da ka shine addu'ar wai qul huwallahu sha uku ko sha biyu wallahi ba ka kare guda har ya kawo maka wai qul huwallahu goma sha ɗaya ga mamatanmu kafin ka yi ɗaya ce goma sha ɗaya ga kawunan kafin ka yi ɗaya to wai don Allah wannan ka ka kira mu ne ka yaudare mu kawai aiko to ahli sunna kuma annabi haka yake yi in ya gama sallah ya ne kowa ya san damuwarsa ka tsaya a naɗe liman ba zai rudar da kai ba subhanallahi subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 da cika da kalmar tauhidi to wannan malamin daga ya zo ya sha tarbin nan yanzu ka sallame fa baka fara tarbin ka ba shi har ya gama ya yi falo lo sai ka ji shi sharaf ya aje shi kawai sai ya hana ku irin wanda annabi ya ce ku yi salatin tasbihin sai ya hana ku sai ce salati annabi sha ɗaya kuma ya hana ku na annabi wannan ɗin kuma ba za ku gama ba sai ku bar wannan ba wani kun fara ce ku bar wannan ga wani kun fara ku bar sai a gama ba a yi komi ba sai a sha ba sai a watse an watse ba a yi addu'a ba wallahi amma Ali sunna za su kale ka in ka ga dama ka huta in ka ga dama ka tsaya kai addu'a kai ka san matsalarka na igidda tora shago gidda makita tora yasa gida tora wala illa na yi umar sai da gida in moda amma wannan daga kawo fara wai shi kake bi ko Allah ne ta biya likita ku kawai he shafa he a tafi kai kuma in aka shafa ba za ka tsaya kai nasa ba kuma shi nasan bai yi ba wai can ake zuwa wai can ake addu'a kuma subhanallahi alhamdulillah 33 ukun nan duk wanda bai yi su ba fara da yi ba kadan bace kuma ahli sunnan da laifin wai mutum daga an sallame ya yi mu ahli sunna ne ka fit ya yi nan kirif na yi nan kirif wannan ya yi nan kuma yan bidiya ne ana to wai na aka samu ka sahabbai daga an sallame ba a talata wa salatu da kawai ne su kama fita wai su ai ahli sunna ne wallahi gori ka tsayawa kuna cika ka'idodin afkar in ka gama ka tafi mana mu bai zai mai wai zai kare ka amma asara ka yi ai asara ka yi sannan kuma addu'a a masallacin alisunna tun daga farawa da addu'a ta shugaba kafin su yi kabbar harama ba a addu'a ta iftitahu sala ga Allah ya tafi na yi eh? sannan a yi maka ruku'i ka ji an kyale ka ka sadu da ubangiji sosai a ruku'i ba a fisgo ka da wuri ba sai sunna amma wannan su akbar su su su su don Allah wani tasbihi wani zikiri aka samu a ruku'un ba ba an dago kuma in ka dago ma ba akwai wanda ake so sai ka tsaya ka yi wannan zikirin abubuwa? suna yi sannan ka tafi sujuda in ka dago kafin ka koma wata sujuda akwai zikiri da ake yi ba a yi wai can ake zuwa can ake addu'a shi ne ai to ba shi din ne nake ma magana ba wai ba a addu'a a nan izala ne to haka annabi yayi kuma in ka je makka haka za ka yi sai dai ba za ka yi aikin hajjin ba in ka je masallacin madina sai dai ba za ka bi imam ba haka ake yi to su ma akan jahannama ne ko ha to duk wannan shirmen dai babu shi a makka babu shi a kasar maka gaba ɗaya kuma na sani yadda ake gaya maka ta ana ce maka ai wahabiyawa ne makiya annabi Allah sai ya aje annabi a inda aka tsane shi ku kuka fi sauka bai tayar da shi cikin ku ba shi Allah ma bai gane ba eh nan fa nan aka haife shi can kuma can ya mutu kuma kabarinsa yana nan yanzu haka yana nan sannan wai sa ne abu eh wahabiyawa ne ba sa son annabi dama ai da muka je mu ba ruwan mu da su ai a can ma wazifar mu muke amma a masauki ba a hotel su yi ka yi zaka zo gindin ka ba ka shimfi da gyalle ka ce za ka yi ko ka ba zai yi ba dole in ka je sai ka gama yanda za ka yi dole a suna za ka kare aikin hajjin ka yi eh, zai ka dawo ka watsar ka zo kuma ka yi ta zagi kaga kenan in dai har ka dawo ka watsar ka ce ba daidai ba ne to baka da aikin hajji don a suna ka yi shi don limaman suna ka bi a can to kana zo ka dawo ka ce duk wanda ya bi su sallah bai da sallah kamar alwalar ma ruwan harami duka jini ne ko kuma akan wuta to ka je ka yi walwala da jini ka yi sallah akan wuta ko kana da haji eh in ka ɓata abu ka dawo ka ɓata shi kan ba kai ka ɓata hajjinka da kanka ba to can ne duk ahli sunnati ne wal jama'a na'am eh za ka same shi yana son aikin alkhairi da mutanen alkairi gaba ɗaya in dai har mutum yana son alkairi to inda mutanen alkairi suke yana son su wallazi yujalisu ahla sharri wanda kaga kuma yafi zama da mutanen sharri haza dalilun ala annahu alifu sharra yana son ya haɗa kai da sharri sai hibbu alahu yana son masu sharri wallahu jalla wa ala yaqulu Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa idza ra'aita allazina yaquluna fi ayatina fa fa'aridu anhum hatta yaqulu fi hadithin ghayri wa imma yunsi annaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra a qawmi al-qalimin wa idha ra'aita alladhina in kaga wadannan da yaquluna suke kutsawa fi ayatina cikin ayoyin mu fa'aridu anhum ka kauda kai kar ka rika zama tare da su hatta yaqulu fi hadithin sun bar wannan batanci da suke wa sunna sun bar batanci da suke wa alqur'ani in ma za ka dawo ku zauna wa in ma yunsiyan naka shekwano, in kuma shekwan ya mantar da kai sai ka dawo ka zauna sai ka tuna to fala ba da zikira. in ka tuna zabura ka tashi ka bar gurin eh fala taqud kar ka sake zama ba da zikira bayan ka tuna kar ka zauna ma zalimi na tare da irin waɗannan mutane a zalimai wa ƙala ta'ala wa na zala alaykum ilkita ne, Haƙiƙa ya sauka gare ku cikin littafin Allah an iza sami'tum ayatin lahi yukfaru biha wa yustaza'u biha idan kuka ji ana iskilanci ayoyin Allah yukfaru biha ana kafu cewa da su a ce Allah ya ce aki Allah ya hana aki wa yustaza'u biha ana iskilanci da su ana karanta ayar Qur'ani ana kiɗi ana karanta ayar Qur'ani ana rawa ana izgilanci da ayoyin alkur'ani fala taqud ma'ahu kar ka zauna tare da irin waɗannan mutane hatta ya qulu fi hadisin ghairi har sai sun shiga wani labari ba wannan ba innakum idan mithlu in kuma har kana zuwa inda suke kuna yi tare to kai ma kana tare da su wa amara nabiyahu ya umurki annabinsa an yajlisa ma ahlil khairi gari ka zama da ma'abota alkhairi annabi fa qala ta'ala Allah ce fasbir nafsaka ka hakurtar da rayuwarka ma'allazina yad'una rabbahum waɗanda ba sa shirka su kawai suke kira ba sa kiran wani Allah bil ghadati wal ashi safiya da maraice yuriduna wajhahu suna neman yardarsa sai yace wala ta'du aynaka kar kake kai idon an wala ta'du aynaka anhum kar ka ketarar da idonka kana hangen wasu can an humbarin waɗannan fakirai masu bautar Allah zalla turidu zinatar hayatar duniya, kana hangen waɗancan waɗanda Allah ya ba duniya to kai ma a don duniyar kake so turidu zinatar hayatar duniya, kai ma don duniyar kake so ka san wani zai bi ne kawai rima don kiri ko don a shamiya shi a ce dai shi ma da shi ake kaɗawa da shi ake sakawa yauwa kar ya zo ya ƙi <coughs> ya bi gaskiya a tsane shi wannan shi yake kai wa'insu to in dai duniya kake sha'awa ba ta nan ba ta kai ƙimar sauro a gun Allah ba wannan ba ta kai mushen ɗan tunkiya ba a gun Allah Yi kai ta fama na nawa ne duniya kamar kana neman yardar mutanen duniya kana saba wa Allah fa'amarahu Allah Allah ya umurce shi an ya jalisa ma'al bilalin wa ammarin wa salman fuqara sahaba idan aka ce maka bilalu talauci ya tsage gashi bawa gashi da cikin gida na mugaye ammaru gashi bawa salmanu farisi ne fuqara muslimina sai Allah ya ce to su nake so ka dinga zama tare da su don me don su ne masoya Allah na gaske masoya annabi na kai masoya kuma na gaske to ka zauna tare da irin waɗannan fuqara sahaba wala yajid ma'a kadi quraishi kar ka yadda ka rika zuwa fadar manya-manyan quraishawan nan shugabannin quraishawa kana zuwa fadar su wai don kwaɗayin neman shiga a gunsu kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu ma'ahum an fi imanihim shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam dama yana zama tare da waɗannan sarakuna na makka shugabannin makka an fi imanihim don kwaɗayin ko za su yi imani ba wai don kwaɗayin abun hannunsu ba wata alifihim don ya tattaro su ya haɗa kai da su a yi addini walakin Allah na hau amma sai Allah ya ce kar ya ƙara zuwa ya rabu da su nahahu an zalika sai ya hana shi hakan li annahum qalu domin har sai da suka ce wa annabi wai kuturu anna haulai ka kore mana su amma su bilal su yasi su waye su waye ya zaka kawo mana irin wayannan fakirai sannan ka ce mu zo gurin mu ji wa'azi in kana so ka kore su sai ka sa mana majalisin mu namu daban su kuma ka sa musu majalisin su daban lokacin da za ka yi wa talakawa wa'azi daban lokacin da mu kuma za mu taru ka mana wa'azi mu manya daban haka suka tsarawa nan ka ji wai malami fa wai za ka yi duk inda ka ji an zo ana kiran malami a fada ko kuma a caji ofis ko kuma a helkwata ana tsara masa wai yadda zai yi wa'azi ta an koma irin shugabannin ƙurashawan farko malamin shi zaka koya wa wa'azi kai kuma ba ma san ba shi zaka ce wai in kun je ga yanda za ku yi ga yanda za ku yi shi yake kashe duniyar sai a tara malamai a yi da ce to har a wuce kaza bana yawa ku tsaya kan abu kaza kul muka ji wani ya yi wata magana Qur'ani a masa doka Qur'anin da in ya taɓo har uwarka ba zai gari ba ubanka ba zai bari ba sai ba zai barka ba kuma a ce wai kar a kowa ba wa'azi za a yi kuwa wa'azi kuma a ce kar a taba kowa ba zai yi ba malaman wa'azi a takan musu kugu su faɗi gaskiya masu son zuciya kuma a kira su in an ji kuskure a ce ina dalilinka in aka ji ba dalili ba hukunta shi ya yi wa ƙura'ani a kalanda iyaka abin da za a yi wanda aka ji ya faɗi abin da ba shi ne ƙur'ani ya ce ba ya yi ƙur'ani ƙarya to a kira shi a ce ne ya sa ka ce haka a ji dalilin ba kamar wannan wanda ya ce ya ci gaba da zagin sabbai kwanan nan to a yadda na ji dai an ce a amina wai an haramta masa karatu kwata-kwata to Allahu alam to gaskiya ne in haka ne sun kyauta in haka ne sun kyauta da bakin sagran gadadau na ji karatun umar kafiri ne kalmar kafiri ne kawai yake hmm? wai har da dalilai yanzu umar kafiri ne za a haɗa annabi da shi makonci ɗaya akwai abubakar kafi kuma a haɗa shi makwanci ne da annabi hawa fi bawa ba fa musulmai bane ba fa sun fake ne da musulunci kawai suna amfani da rigar musulunci don su rusa musulunci kawai to an kafurta muku sahabbai to wa za ku ji yanzu shi shi ne musulmi wai shi ne Musulmi? ya ce aikin najeriya ba wani malamin da ya ce abin da ba ba daidai ba ne shi ba ma malamin kawai eh. ina ce kuna jin karatu kuma. ba ga sunan ba yi youtube kullum ana ta zubo su mutane ana ta sawa eh Ina ya wani abun fa in ana yi ka ji kamar duniya za ta tashi wallahi malaman suna kan yanzu aiki kenan ya yi barawa kuma ya ce aisha uwarsa ta fi aisha matar manzon Allah uwarsa wai da aisha da hafsa da umar da abubakar su suka haɗa kai suka kashe annabi ma kuma wai mabiya gare shi su shi ma wai har mabiya yake da shi ana bin sa yace ni razibi ne ba zan koyi aqida ta ba yawa haka yake mala yace maka ai na san aqidar ka wannan kaɗan ma ka faɗi don na sani in an jima za ka ce mana akwai limaman kuma kwata-kwata za su ma'asumai ne su goma sha biyu mai ne ba ta laifi duk abin suka faɗi gaskiya ne wannan annabawa ne

to mu kuma sai mu zo mu zauna da kai wa nas ma'ulaka sai mu shaurare ka wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min hirsihi ala alal khair annabi saboda kwadayin alkhairi hamma an yaj'ala li ha'ula'i wa to ha'ula'i dhafa majlisan akar har yayi niyyar da zai ware wa waɗannan fakirai raunana talakawa darasin su daban sai wa yi darasinsu daban har yayi ni niyyar sai ya haka istijabatan li talabil akabi dan ya amsa abinda waɗannan manyan shugabanni na makka suka nema shine manyan shugabanni min quraishin na qurayshawa da fi islamihim don kwaɗayin ko za su musulunta fana hahullahu sai Allah yana shi kariya suke musulunta za su yi ba za su raba kada da waɗanda suka yarda da kai su zo kuma ba imani da kai za su yi ba don haka fana hahullah sai Allah ya hana shi an zalika hakan abla an yunfizahu kafin ya zartar wa qala yace wala tuti man aghfalna kada ka kuskura ka bi maganar wanda muka riga muka yunke zuciyarsa ba alherin da zai shiga zuciyar har na ne na har abada ba za su yi imani ba kar ka yadda ka yaudaru da wanda muka riga muka yunke zuciyarsa an na baya mu wata ba hawahu yake bin son ransa wa kana amruhu furda al'amarin sa gaba ne sakaci ne bai da al'amari da ya dace don haka bi su li anna Allah ya alamu anna haula la yaqbaluna don Allah ya san ba za su karba ba wala yu'minuna ba za su yi imani ba da lahu sai Allah ya ce masa ولا تقرب الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه kada ka yadda ka kori waɗannan da ya dahuna rabbahum suke kiran ubangijinsu nil gadati da safe wal ashi da yamma yuriduna wajhahu neman yardar Allah suke sai ka kore su ka taro arna a gaban ka kar kai haka nan waɗannan ba za su yi imani da ko sun zo suna so su raba ka da mutanenka su su zo ko ba za su bi ka ba waɗannan kafiran makka kenan a lokacin ma alaika min hisabi hilmin shayi wai idan azu aka zo ana musu hisabi kana da laifi ne in ka zo kayi wa'azi a makka ba su yi imani ba in an zo ana musu hisabi sai a ce kayi laifi kai ma don me ba su yi imani ba wa ma min hisabika alayhim min shay'in ko ko hisabinka akwai wani abu a gare su wannan shine kamar lakum dinukum waliyar din ko tilka ummatun karkarat laha ma kasabat wa lakum ma kowa abin da yi shi za a saka masa kuma ba za a taba na ka ba za a taba na shi ba don haka ba ka da laifi kai iyakacin ka wa'azi in sun ga za su bi manhajar ka su shaurari wa'azi tare da kowa cikin jama'a to su zo Abu Dawud ya zo yana ba da darasi a masallaci sai khalifa ya kira shi sai ce masa ina so ka zo ka bayan ka yi darasi na gama garin jama'a ina so ka ware wa ‘ya'yana darasinsu a nan da kuma ‘yan fada. Ce a'a, ‘ya'yan fada su je masallaci su same ni a can. Eh Ga ɗakin gidan Allah ai ya bi gidan sarki. Don haka su haɗu a gidan Allah can inda kowa bayan Allah suke haɗuwa su ji wa'azi a can, su yi karatu a can. tare da sauran bayin Allah khalifa ba a lokacin to na muke fata ɗaru da hun karshe ka zo ka kore su wa'ancan kuma babinka za su yi da kuwa ne hisabinka hisabinka zai shafe su ko hisabinsu zai shafe ka fata ɗaru da bun da za ka kore su fata kuna mina zalimi na kazan cikin wanda ya fari kansa Allah ka kare ni wa rifu wa in jalasa ma'ahu ba'ada ma alima fattaqi fa innahu sahibu hawan ma'anahu annaka tunafiku. ai tunafiku wato tunafiku tunafiku bu'da an majala fi ahli shirki idan mutum kaga yana zama da ahli shirki au ahli sharri to sai ka nasiha cewa yayi nesa nesa da su A in lam yaqbal an-nusha idan bai karbi nasihar ka ba fa ta zilbu ka kaurace masa kawai ka dale shi a jalasa ma'a sahibil bid'ati domin ya zauna da dan bid'a an ilmin da sani kenan amma idan kaga kaman bai sani ba sai kamar nasiha ka nuna masa idan kaga ya ci gaba da zama to ka jale shi ya zauna da shi ne da sani a kan yana so ya an jahalin ba wai don bai sani ba ya sani yake zuwa Allah ya sa bi abin da waɗannan malamai sun sauke nauyi sun faɗa wa duniya abin da ya dace sun tafi in muka bi musiya in kuma muka bi son rai shi kenan Allah ya kare mu صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أرادنا بسوء وشر وجعل كيده في نهره واشكره بنفسه وجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين أنت ثقتنا ورجاؤنا وولينا ومولانا تولى أمرنا يا رب العالمين تولى أمرنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين